me yasa ita ma za ta faɗi gaskiya tsawar da ya mata ta hanyar faɗan ke kin isa yasa ta saurin kallon shi tana matsawa dab da hawa'un da suke kujera ɗaya matsowa ya fara yi kusanta yana nuno ta da yatsa ya ce ki har tsaurin idanunki ya kai ki faɗa min faɗa min da zaki haɗa dabbancinku da hajiya umma wace ce ke falmata yaushe kika zo gidan da har zaki haɗa kanki da ita duk haukanku kin taɓa ganin ta shiga shirgin ku? ganin tana neman makalewa a jikin Hawwa'u saboda har yanzu nufota yake yasa Hajiyar sama tashi tsaye tace Alhaji dan Allah kai hakuri ka kyale ta ta albarkacin masu albarkaci dan Allah ya hakuri kallon Hajiyar sama yayi rai a bace ce wallahi dole ta gane ta yi ba daidai ba ko ni da take zama na a gidan nan a gabanta tana ganin yadda nake sadda kaina a gabanki sai ita ta ci mutuncinki na kyale ta karya take wallahi ke ya faɗa yana kallon inda Falmata take yace ki tattara kayanki ki bar min gidana na sake ki saki biyu rufe baki Najib yayi ya zaro idanu yayo gaban lu kamar zai fadi sai kuma ya tsaya cak da kafafuwan shi yace kai Alhaji Alhaji ka fa zane ta da kyau to ke kin ji sai a tattara a koma can kan kujerar da take gaban shi ya fada bai sake motsawa ba bacci ya dauke shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajjar sama da falmata suka faɗa a tare inda Saratu ta ɓoye murmushinta tana jin anya kuwa ba aikin da ta jima tana yi akan Falmata bane sai yau yayi tasiri dan Falmata ita ce ta zame mata kadangaren bakin tolo a fusace ya juyo ya koma ɗakin shi inda Falmata ta miƙe da sauri tana faɗin Alhaji Alhaji dan girman Allah kamar rai karka da auren shekara goma sha hudu a ɗan kankanin lokaci Alhaji bam ya maida kofar ɗakin sa ya rufe fashewa ta yi da kuka ta dawo inda hajiyar sama ke tsaye tana kallanta da tausayawa ta ce hajiya hajiya dan Allah ki hakuri hajiya ki bashi hakuri dan girman Allah yanzu ya dace alhaji ya ce ya sake ni daga dan wannan abin hajiya ki bashi hakuri dan Allah ya maida ni daki na wallahi yi alkawarin ba zan saki miki rashin kunya ba dafa gafadar ta hajiyar sama ta yi a sanye ta ce falmata ki hakuri ki daina kukan yanzu ki koma ɗakin ki ki zauna zan masa magana amma ba yanzu ba tun a halin yanzu babu wanda zai saurara amma da safe insha Allah zan mishi magana jinjina kai tai tana damke dan kwalanta dake neman faduwa ta ceto hajiya dan Allah ki masa maganar kin ji jinjina mata kai tai a gigice ta juya ta nufi dakin ta hankalinta a matakar tashi sai da ta shige dakin hajiyar sama ta juya ita ma ba tare da ta kula da Saratu da take boye dariyarta ba ta shige dakin ta mikewa Hawwa'u ta ta kalli Saratu tace duniya dai ce rawar 'yan mata aka ce kuma idan kaga gemun dan uwanka ya kama da wuta shafa mana ka ruwa wucewa ta yi ta barta anan tana faɗin karamar alhaki nayi maganin wancan arniyar ma bare ke mu zuba ni da ke ni a yanzu ke ma kika yi wasa waje zai yi dake tashi ta yi ita ma ta shige na ta ɗakin zuciyar ta faritas dan ta san da wuya ya maida ta duk da dai ta san wace ce hajjiyar sama a wurin shi amma ko ya maida falmata ai ba dai daga sakin ta ba akalla ko wata ɗaya ta yi a gidansu za ta huta da jarabarta cike da kulawa ya sake kallonta ya ce hajiya ya jikin naki ba dai abin da ke miki ciwo ko wani murmushi ta sake ta girgiza kai ta ce ba komai alhaji dama ina so a karo na uku ya sake katse ta da cewa idan ciwon kan nan yana matsa miki ki faɗa min gara a fitar da ke waje hajiya don gaskiya ba na son ciwon kan nan kallon shi ta yi sosai ta ce alhaji magana na zo mu yi don allah zaka ara min lokacin ka? miƙewa yayi tsaye yana faɗin wai ni kam yaushe ne ma auren ɗiyar Zara kanwarta karfa sai lokaci ya matso dab zaki faɗa min shiru tai tana kallon kasa sarai ta gane me yake nufi ganin yana shirin saka kaya yasa ta miƙewa ta matsa gabansa ta tace Alhaji falmata fa idanuwan shi saka a cikin nata kallo irin nake fahimce ni mana kallon bana son haka kin ji sai kuma ya wayance ya sake matsawa nesa da ita yana ya saka kayansa ya ce me kike ganin ya dace ni da ke mu bayar a matsayin gudunmawa ban sani ba ta faɗa da sigar jin rigimar da take da take ta kauce mata kar ya tsokale ta amma sai kai ta bango juyawa ta yi za ta fita daga ɗakin da sauri ya riƙo hannunta tsayawa ta yi tana gyara zaman hijabinta amma bata juyo ba ta kowaye ya dawo gabanta yana murmushi fuskar ta ya kalla da yanayin rarrashi ce hajiya ta saki fuskar mana sake haɗe fuska ta yi tana matsattsaka hannunta alamar tana son kwacewa a hankali ya saki hannun nata ya ce don Allah kar ki ɓata ranki kin ga yanzu kin fara jin ciwon kai sannu sannu sai bugawar zuciya karki kin ji umma salma murmushin da bata san da shi bane ya subuce mata hakan ya sa shi sakin murmushi shi ma ya lakaci dogon hancinta ya ce ko kefa don Allah ki ci gaba da murmushin nan a marairaice ta kalle shi ta ce to amma me yasa ba za ka saurare ni ba zuwa mata idanu yayi yace in dai ni ne mijin dan Allah a bar maganar na. sai kuma ya matso dab da ita ya tallabo habarta yace zan iya yin komai akan ki iyali na zan iya batawa da duk wanda ya nemi ta ki uwar gidana haka kuma ba zan bar duk wanda ya ce zai miki rashin kunya ba kowaye shi sai na tube shi na zane jikinsa raba ta yayi ya wuce yana faɗin ki kawo min shayi mai zafi da hannunki nake so ki dafa Hajiyar sama da ta ji ya gama ɗaure ta gabaki ɗaya. ta rasa katabus duk da nauyin da jikin take mata amma sai ta ji wannan kalamai nashi sun kuma saka ta jin nauyin kafafunta wata kunya ta dabaibaye ta har ta rasa sadda kanta za ta yi ko ta rufe fuska sai maganar shi ta karshe ce ta dawo da ita hayyacinta ta shiga cire kafafunta da kyar har ta fita gabaki ɗaya ma sai ta manta da neman sulhu ta zo mantawa ta yi da lamarin falmata saboda kalaman da ta jima ba ta ji kwatankwacin su ba sai da ta fito ne falmata da ke zaune a falo a ɗarare tana jiranta sannan ta tuna don haka ta faɗa mata gaskiyar cewa ya ma ki sauraron ta hakan ya sa falmata sake shiga damuwa ta shiga ɗakinta don tattara kayanta idan ya so ta masa zawarci Allah sarki wannan kenan tun da ya doso falon yake kara wara idanuwan shi yana mamakin Wace ya gani sai da ya kalli mama Fatu da ke son ya saki hannunta tana kallon teburin da aka shirya abin kare cikin raba ya ce mama am yanzu zan baki abincin ya sake son da Dr. Jamila ta miƙe ganin fitowar shi tana tunkaro su da mamaki cikin nutsatsiyar murya ya ce Jamila ke ce wai da sassafe dama murmushi tai tana kama hannun mama Fatu da ke kallonta kamar ta gane ta cike da ladabi ta ce mama ina kwana wani malelin wani malalacin murmushi yayi da tunanin kaji wani kuma iskanci ganin mama na son kwace hannunta ya sa Dr. Jamila kallon shi cike da kunya ta yalla bai sake ta dan Allah zan kula da ita a hankali ya sake hannun nata yana kallon Dr. Jamila ya ce, me ya faru na ganki da safe haka da idanu ta mishi wata matashiyar wata matashiya da ke zaune kan kujera ta ce mai kitso na kawo da za ta yi wa mama murmushi yi na jin daɗi sai kuma ya haɗe fara'ar sai ya ce ya aka yi kika san an tsince mata kai sadda kai ta yi ta kama hannun mama fatu suka nufi wajen cin abinci sai da ta ɗanyi nisa sannan ta juyo ta kalle shi har lokacin idanuwan shi na kanta yana hango abin da shekarun shi ya fi karfin a ce bai gani bai gane mai Dr. Jamila ke nufi ba a sanye ta ce jiya fa 20 ga watan Yuli murmushi kawai ya karasa shi ma ya zauna zai dauki faranti kenan Dr. Jamila ta yi saurin hana shi ta hanyar karkada yatsarsa ta ce yatsarta ta ce ba girman ka bane sai kuma ta nuna kanta ta ce aiki na ne shafa kwantacciyar sumar kansa yayi tare da jingina a jikin kujera ya ciro wayar sai fara latsawa jifa jifa yana kallon mama Fatu take tabe take tabe tabe Jamilar na hana ta aladabce kamar dai yadda yake yi Dr. Jamila da kanta take ba wa mama Fatu abincin shi kuma yana kallon su yana cin nashi to shi dai bai ce komai ba abin da take ji game da shi an yi sa'a shi sam baya jin haka a wata watakila ko nan gaba dai amma a yanzu shi su zauna a matsayin wacce suka yi aji daya fi masa kwanciyar hankali idan kuma ba haka ba to a matsayin likitar da ke duba masa mahaifiyarsa sakon da aka turo masa ya sa shi duba wayar sannan ya kalli Jamila da ke bawa mama Fatu ya ce kitsan zai dau lokaci ne kallon shi ta ita ce a'a fita za yi ne jinjina mata kai yayi sannan ya yunkura ya miƙe kafin yayi magana ta tarin numfashin shi ta hanyar faɗin ba damuwa ka je ko da an gama sai na zauna tare da mama har ka dawo ba yau ta saba masa irin haka ba dama dan haka bai ji ɗar ba ya jinjina kai yana ɗaukar makullin shi da da wayarsa ya sa a aljihu zagayawa yayi inda mama fa take zaune ya sumbaci goshinta kafin ya ce sai na dawo mama a dawo lafiya Dr. Jamila ta faɗa tana ci gaba da ba mama abinci babban burinta bai wuce a ce igiyar aure ta daure a tsakaninta da Khalid ba duk abin da za ta yi don nuna mishi ita fa a mace take akan shi ta yi sai dai ta fahimci kawar da kai yake musamman ma idan sun haɗu ne a asibiti kan abin da ya shafi lafiyar maman shi da ta kula baya ko kula tsiyarta sai ta zaɓi zama likitarsa a likita a waje kuma ita ce ke kawo masa ziyara don ya gane yaranta Allah sarki wannan kenan a hankali take shafa maganin a kafarta tana kallon Danejo dake mata bita ta karatunta bayan ta juya bayan Allah da hanzari mahaifin nasu ya shigo yana faɗin Danejo mi komin tabarma Tom ta faɗa tana tashi da hanzari ta shiga bukar jebo jibo bulo ya kalla dake zaune idan da sallar ta kenan yace dan Allah ki bata ruwa ta kawo min babban bako ne muka yi a waje aladabce ta miƙe tana faɗan to miƙo masa tabarmar da ta ɗauko ta yi ya karɓa ya juya ya fita har ta zauna ta ɗauki allanta bulo ta miƙo mata faranti na silba ta ce tashi ki baiwa babanki tashi ki kaiwa babanki miƙewa ta yi ta karɓa ta shiga takawa a hankali saboda kan ruwan su rinƙa zubewa sosai da nejo ta yi mamakin ganin alhajin nan na ɗazu a gidan nasu yanzu sai dai da ke babu hankali bare ta yi lissafin me ya kawo shi sai kawai ta gaishe shi da ina wuni ya amsa sannan ta koma ciki kuma Danejo da munafurci ko ke lambo bata kalla ta faɗa wa yaya bata kalla ta faɗa ma waye bakon ba bare kuma ta tambayi dalilin me ya kawo shi bayan gaisuwa da faɗa masa gundarin abin da ya kawo shi ne yayi jin kanshi a kasa yana nazari duk wani abu na zahiri dai da ya bayyana ya nuna mishi alhajin mutumin kirki ne abu ɗaya ne kawai ya sa shi jin dar kasancewarsa mai mata uku kamar yadda ya faɗa bayan ya rabu da ɗaya daga ciki shin idan ya damƙa ke lambu a hannun babban mutum irin wannan ya yi mata adalci nawa ke lamba take sha biyar fa ya tabbata a 'ya'yansa ma akwai masu irin shekarunta shin za ta iya rayuwa a babban gida mai cike da mutane kala-kala ke lambu da ko hausa ba ta ji idan ba wace ko yaro zai iya ganewa ba hmm. A ajiyar zuciya da ya sauke ya sa alhaji saurin taron numfashinsa ta hanyar faɗin baba ba abin damuwa ba ne ka zauna ka yi tunani sosai idan ka yanke shawara zan dawo don jin ta bakinka cike da jin daɗin wannan dama da ya bashi don ko ba komai zai tuntuɓi iyayen shi game da maganar ya jinjina kai yana faɗin yana fara'a ya ce to shikenan alhaji ba damuwa alhajin ne ya fara miƙa masa hannu yana faɗin ba komai baba ni zan koma na gode hannu ya bashi shi ma yana faɗin ni na gode Allah ya maida kai gida lafiya minkewa suka yi alhaji na faɗin idan kun shiga kaɗan turo min yarinyar da ta kawo ruwa ko jim yayi da tunanin to ita me zai mata sai dai dan kar ya ga ya gagara yi masa duka bukatun shi yasa shi faɗin to shikenan alhaji juyawa yayi ba tare da ya ɗauki komai da ke wurin ba ya shiga ciki jim kaɗan danejo ta fito kai tsaye sunkuyawa ta yi za ta naɗe tabarmar ta ji ya dafa kanta yana lalubar aljihu ya ce ‘yan mata me sunanki kallon shi ta yi da girmamawa ta ce danejo murmushi ya mata tare da miƙo mata kuɗin da aka naɗe su da wata takarda mai kyau girgiza kai ta yi ta ce a'a baba ya hana kwaɓe fuska ya ce don Allah ki karɓa ki ce wa baba ni na baki sake girgiza kai ta yi kamar za ta yi kuka ta ce duka na zai yi da dorina damƙa mata kuɗin ya yi a hannu ya ce to ki wa baban naki ki ce in je ni sai lokacin kaɗai ta ɗanyi fara'a ta karbi kuɗin sannan ta nade tabarmar da kyau tana mai shigewa ciki tana shigowa babanta na tse ta ajiye tabarmar ta miko masa kuɗin ta ce wayan ji shi a baka zaro idanu yayi daga kallon kuɗin sai kuma ya kalle ta yace nan me me yasa kika karba ja baya tayi kadan tana yin takwab takwab da fuska ta ce cewa fa yayi naka ne fisgar kuɗin yayi daga hannunta ya kama hanyar fita sai dai yana zuwa wayan har yayi tafiyar shi waye yana faɗin ina kike ke da nejo ban hana don gudun sababi ta wuce ɗakin jebo tana faɗin baba ni karka da ke ni da dorina shine fa ya matsa min yace naka ne da kallo ya bita sai kawai ya girgiza kai yace Allah ya shirya ki mai da duban shi yayi ga jebo ya mika mata da kuɗin da shi dai ya san idan ba a lokacin babbar sallah ba baya rike kwatankwacin su yana mai faɗin. aje min har na dawo daga masallaci karɓa ta yi aladabce tana shiga ɗaki don ajiyewa kamar yadda ya bukata abin mamaki shine mai gari da kuma liman da suka dakatar da shi bayan sallar isha'i suna masa magana kan maganar da alhajin nan ya zo mishi da ita babban abin da ya bashi mamaki shine da mai gari ke faɗin malam ibrahim ni a ganina ba komai bane hasali ma arzikin da yake kwankwasa maka kofa duka rigar nan zai shafa ko a yanzu duba ga irin alkhairan da bawan Allah nan yake mana muna ɗiban ruwa a wajen shi a duk sanda muka so baya hanawa haka ma sanda muka so yin ciko a hanyar can da bata da kyau wajen wucewa da muka masa magana shi ya taimaka mana da duka karfinsa aka gyara mana hanyar da har yanzu muke cin moriyarta sannan ga duk shekaru rigar nan na ɗaya daga cikin waɗanda yake ba wa zakar shi da wannan ni kaɗai nake ganin ya dace mu bashi auren yar da ta fito daga wannan rigatun da ya nema numfasawa waye ya kalle su ya ce alasa ne ba wai na ki amincewa ba ne ina so ne na shawarta da iyayen yarinyar da kuma ita kanta yarinyar tunda ita za ta zauna da shi ba mu ba liman ne ya gyara zama ya ce hakan ma yayi daidai sai dai ka sani kai ne namiji mai ikon yanke kowane irin hukunci akan iyalansa kada ka auna tunaninka daidai da na mata da kuma yarinyar da har yanzu ba za ta iya sabawa rayuwarta ba ba za ta iya zabawa rayuwarta abin da ya dace da ita ba a ganina ka fi kowa sanin kyakkyawar makomar da ta dace da yarka ko ba komai a yanda ga suna son karatu ita da kanwarta aurenta a cikin birni zai ba ta damar cika wannan burin nasu sannan fa ba lallai rayuwa ta rinka wahalar da ku ba dan Alhaji Mudansir da kake ji da gani babban mutum ne na babban mutum ne a faɗin ƙasar nan ba wai a iyaka garin nan ba na kai baba Jaurau yayi da tunanin gaskiya suka faɗa kafin mai gari ya ɗora. gaskiya ne ne liman kuma kaga a shekarun ke lambo yanzu aure ya kamace ta dan masu wannan shekarun nata a dai rigar nan yanzu ina ga basu fi uku ba da na sani gashi ita kanta boddo ta wajenka ai ka aurar da ita Kinan bai kamata mu bari ta wuce shekarar nan ba dan yanzu za a fara saka mata idanu musamman ma a ragagen mu shi dai na kai yayi kafin ya ce shi na nagode da shawarwarinku insha Allah za mu san abin yi jinjina kai suka yi suka bi shi da kallo sa'ilin da yake miƙewa tsaye har ya fara takawa mai gari ya ce buro juyo waye yana neman rusunawa mai garin ya faɗa a harshen fallanci cewa saboda kai kaɗai ba za mu yi asarar irin gudunmawar da muke samu daga babban mutum nan ba ka kula wajen nazari jinjina kai yayi ce insha Allahu ta kallo suka raka shi har ya ɓacewa wa ganin su kafin su ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu kan lamarin da kuma girmama irin arzikin da ke tunkaro su Allah sarki wannan kenan ba wani girmamawa bare ba wani girmamawa bare kunya a tare da ita tace maman Marwan Muzaffar yana ciki ita kanta dattijuwar fuska a haɗe saboda san basma bata mata ba ta nuna mata ɗakin tace yana ciki sai kuma ta kalli wata yarinya da ke zaune tace kira yayan bata karasa faɗa ba basma ta tunkari ɗakin alamar dai shiga da ta yi da kallon takaici na rashin kamun kai ta bi bayanta ita basma ba ma rashin kamun kai kaɗai ke damunta ba hadda kazanta don ko kallo ɗaya za ka mata ka fahimci jikinta ya jima bai ga ruwa ba ko da ko da sunan alwala ne wani shegen ɗan kwali da ke rabin kanta gashinta duk a barbace ya murɗe bakin gani tsaki ta idan ita gaskiya ba wai basma ba kaf gidansu ne babu wanda take gaisuwar mutunci da shi idan ba hajiya umma ba sai ko manyan 'ya'yan masu aure da kuma safina tana kusa kai ɗakin muzaffar yayi saurin tashi zaune dan ba sallama haka ta faɗo masa ganin basma da bai yi zato ba a yanzu ya sa shi saurin jawo dogon wandon shi da ya cire yana kare jikin shi da ke sanye da gajeren wando irin ɗaman manna sai da ya tabbatar ya rufe jikin shi kafin ya kalle ta yana jin tsaki ya ce wai ke me haka ya zaki wani faɗo kamar an turo ki ba tare da damuwa ba ta zauna akan karamin gadon nashi tana faɗin to me a ciki dan Allah karshen abin da zan gani a jikinka bai wuce guga ba ni kuma ba bakuwarta ba ce wani dogon tsaki ya sake ya shiga kai kaikaitawa yana saka wandan tunda ya fahimci ba kunya take ji ba cikin haka ne kuma ya ce me kawo ki fuskar tashi amin fuskantar shi ta yi sosai tana ɗora kafar ta kan gadon ta ce muzaffar gaya nan da na ganku tare da zuwaye dan Allah idan ka san shi ka haɗa ni da shi mana harara ya galla mata ya ce ke shiga hankalin ki kin ji ko wannan da kike gani ba dan iska bane kamar mu ki ma manta da shi tun wuri Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin carban kwai kashi na takwas wata tsawa ya daka mata ya ce shiru Hawa'u ya kalle ya ce haka akai hawa cinjina kai ta ce haka akai